Allahu akbar Allahu akbar wa nashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la shara'a lana fi kulli amrin ibada wa sanna lana min al-khayr ma wa alamu ya ibadallah anna sabila Allah ila al-janna sabilun wahidun la thaniya la Sheikh Abubakar Jibril kenan babban limamin masallacin Juma'a na harabar Jami'ar Bayero Tsohuwa wanda ya jagoranci sallar Idi a masallacin Idi na jami'ar. Sallar Idi da ta yau a nan Kano an gudanar da ita ne a cikin masallatan Juma'a saboda ruwan sama da ya rinka zuba tun bayan sallar asibahin yau. Dr. Muhammad Sani Ayagi ya yi bayani kan abubuwan da kudubar Sheik Abubakar Jibril ya gabatar a masallacin Idi na Jami'ar Bayaran. Ya faɗi muhimmancin wannan rana a musulunci da girmanta da darajata sannan ya jawo hankalin mutane al'umma wato mu shagala da abubuwa na gari. Daga ciki akwai yafiya, akwai wato rungumar juna, akwai ɗabbaka abubuwan da Allah maɗaukin sarki yake so musamman layya kuma ya faɗi wato hukunce-hukuncen layya da sharaɗanta wanda ya nuna cewa layyan nan ana yi ne don Allah sannan ya ji hankalin al'umma waɗanda ba su da hali ba su da hannu da shuni akan su yi haƙuri su mai da lamarinsu ga Allah kada su sa kansu cikin takura domin manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi musu layya kada mutum yewa idan baka da shi kai wa wanda yake da shi hasada ya wajaba al'umma su haɗa kansu su yi abin da Allah maɗaukin sarki yake so sannan ya ja hankali a kan musulmai siwa ƙasar Najeriya addu'a. Duk da ruwan da aka samu a lokacin gabatar da sallar ɗumbin al'ummar musulmi ne suka halarci sallar a masallatai daban-daban na Kano. Malam ya bada mana abubuwa da yawa da muhimmancin layya da kuma muhimmancin muje je mu yi wa 'yan uwanmu da abokan arziki ziyara mu yaɗe gaba da kuma wani abun da zai bata mana ya rai alhamdulillah ya ta koyar da mu suna na ishaku minista ɗan gwalalo abin da kudu mamala da tana koyar da mu takawa da tsoron allah da san yan uwanmu da kuma yin abun da Allah ba sai ka yi wajen duniya ta gani ba ko kuma wani abu. To insha Allah za mu ɗau wannan abin bisa abin da koyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta koyar mana sai da Allah maimaita mana Allah ƙara maimaita. A jawabin hawan sallah da safiyar yau dinnan sarkin Kano Muhammadu Sunusi na biyu ya nanata bukatar da ke akwai ga gwamnatoci a dukkanin matakai su ƙara ƙaimi wajen magance matsin tattalin arziki da ke jefa 'yan Najeriya cikin mawuyacin hali.